sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka kumanta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. An kashe dan uwan jarumin Kano Yakubu Muhammad a garin Bauchi a sakamakon wani taka sawun barawo da yayi. Sai gyara zama domin jin cikakken rahoton. a yau wani abin takaici da alhini ya samu jarumi yakubu muhammad inda ya bayyana labarin yadda aka yi wa ɗan uwansa kisan gilla a garin bauchi sakamakon taka sawun barawo da ya yi a yayin da ya shiga garin bauchin jarumin ya wallafa hoton ɗan uwan nasa gami da wani rubutu wanda ya rubuta R.I.P. Aminu, my brother was murdered yesterday in Bauchi. We found his dead body stabbed this morning. Just yesterday we were saying 'N nose bandit in lillahi wa inna Abin da yake nufi da Hausa shine Allah ya ji kanka Aminu. Mun tsinci gawar dan kwana Aminu inda ya je Bauchi inda aka sassoka masa wuka da safen nan inda kamar yadda muke faɗa cewar a kawo ƙarshen ta'addancin da yake faruwa a yankin ɓangarancin nauzan Najeriya. Jarumin Yaku Muhammad ya ƙara da cewa Rest in peace Aminu, unbandaged went to a near village in Bauchi and killed some women while in the farm and the armed bandit ran away. The local came out for reprisal attack and my brother being a businessman has gone that some village to buy rice. He was caught up in the skirmishes and brutally murdered by the locals. Abin da yake nufi da Hausa shine Allah ya ji kanka Aminu. Wasu 'yan ƙauye waɗanda suka fito ɗaukan fansa yayin da wasu 'yan ta'adda suka shiga ƙauyensu suka karkashe mutane har da mata. sun ɗauki mummunan mataki yayin da suka fito inda shi kuma wannan ɗan uwa nawa ya shiga ƙauyen domin siyan shinkafa inda abin ya ritsa da shi suka kashe shi tuni aka cika shafin tsokaci da masu yi masa jaje game da fatan rahama ga ɗan uwan nasa wato shi yakubu muhammad ɗin Allah ya ba su haƙurin juriya da rashin wannan ɗan uwa nasu da suka yi to dama dai ba tun yau aka saba irin wannan ba mutum ya taka sawun ɓarawo ba tare da ya aikata abu ba wanda abin ya riga ya huce shi kuma abin ya zo ya riske shi kamar yadda ɗan uwan yakub muhammad ɗin abin ya riske shi inda wasu 'yan ta'adda daban suka shiga suka barna a gari inda shi kuma kasuwancin sa ya kai shi wannan gari inda suka cin masa suka kashe shi a wannan guri to babu abin da za mu ci sai dai mu ce Allah ya ji kan musulmai Allah kuma ya ƙara kare mu daga irin aukuwar irin waɗannan abubuwa shi ma ya kuma Muhammad din da sauran 'yan uwa nasa Allah ya ba sa haƙurin juriya akan wannan rashi na ɗan uwa nasu da suka yi ɗan kasuwa Masu sauraron mu ku ci gaba da sauraron wannan tasha tamu domin samun bidiyo da kuma labarai rahotanni masu da dumi Ku dangwala man alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin samun wasu daga cikin bidiyoyin namu da zarar mun dora za mu sanar da ku a wannan tasha tamu mai albarka.